cikin abubuwan da ya kamata mu rika da kawunan mu a kowane lokaci lalle mu rika la'akari da kurakuran laifukanmu domin zunuban da muke wa Allah maɗaukakin sarki da kuma rashin ciki da ƙa'idojin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana don haka mu rika yawaita yin istighfari game da wa'annan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra annabi ce na rantsa da Allah ni ina istighfari kuma ina tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a kowane yini sama da kafa sama ne a wani hadisin cewa yi wallahi inni da astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'a marra annabi ce wallahi ni ina istighfari kuma ina tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a kowane ne kafa ɗari ko wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi da kansa yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya yi haka dai ya gwada mana cewa ko da kana ganin kai in baka da zunubi Ko lallai ka rinka istighfari kaddara ma baka da zulubi haka abin yake to istighfarinka ba zai tafi banza ba matukar ka ambaci sunan Allah ne matukar ka yi zikiri ne to wannan istighfarin zai samar maka daraja da kuma lada mai dubin yawa a wurin Allah kai sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a duk lokacin da ya idan da sallah ta farilla daga cikin sallolin farilla yake ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت ta ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام har zuwa ƙarshen zikirorin da yake yi amma dai yakan soma da istighfari ne saboda ne wato duk wani aikin da Allah madaukakin sarki majabta mana akan samu ƙananan kurakurai da manya-manyan da haka duba da cewa sai an samu ƙananan kurakurai da manya-manyan to a duk lokacin da ka gama sallah ta farilla ka gabatar da istinfari nan take ka gabatar da istinfari take yanke saboda waɗansu kura-kuran da ka gabatar a cikin sallah Allah madaukakin sarki sai ya gabata masu kamar yawan tunanin abubuwan da ba sa alaƙa da sallah abubuwan da ba sa al'amari alaƙa da ranar tashiyar kiyama abuwan da za su alaƙa da darajar Allah da girman Allah a cikin sallah mutum ya yi a tunanin abubuwan da suke harkoki ne na duniya bal wani lokacin zuciyar mutum za ta raya masa ma abin da yake na samun Allah to idan irin waɗannan abubuwa a cikin sallah kun ga kurakurai ne akwai ƙananun su akwai manya-manyan su da haka mutum sai ya gabatar da istighfari a cikin game da abubuwan da ya rasa a cikin sallarsa da kuma abubuwan da ya aikata marasa kyawu Allah sa mu gane shi istighfari Allah madaukakin sarki ya kunshe mu yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya ce ya ku wa'anda kuka yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tawbatan nasuha wato tuba wanda take cikakkiyar tuba tuba wanda babu komawa akan zunubi tuba wanda aka yi ta da zuciya guda ɗaya ba tubar zuru ba asa rabbukum ayyukaffira ankum a Allah madaukakin sarki shi lallai idan kuka yi tuba kyakkyawar tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta muku min cikin diga munanan ayyukan wa yudkhilakum jannatin ta sa'an na ya shigar da mu aljanna Allah ya shigar da mu aljanna gaba daya shi tuba ga duk abin da mutum ya aikata sabon Allah in dai kawa shi to malamai sun yi ittifaqi ba abin da zai kankara wannan kabaira sai mutum ya zauna ya yi istighfari bi ma'ana ka furta da baki cewa ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kana neman gafaransa istighfari yana da lafuza kaman guda uku hakan nan wa'anda suka shahara kuma ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan istighfari ne to amma ya fi kyautuwa kafin ka yi istighfari kafin ka yi istighfari wato ka yi alwala ka gabatar da nafila raka'o'i guda biyu na neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki sa'an nan sai ka yi istighfari gwargwadon adadin da kake ganin insha Allah Allah zai gafarta ko kafa ɗaya kai ko kafa uku ko bakwai har zuwa ko da miliyan ne kai istighfari ba zai iya yawa ba to idan kai kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya wadatar yana da kyawu kuma ka zaɓi wannan lafazin shi ya fi faɗin astaghfirullah kaɗai ka ce astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه wannan lafazin ya fi na farko kuma soyuwa a wurin Allah saboda ko ga adadin kalmomin da suke cikin lafazi da biyu ba sun fi adadin kalmomin da suke cikin lafazi na farko to akwai lafazin da ya fi wannan ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da oh, ya kira wannan lafazin da cewa sayyidul istighfar annabi ya kira wannan lafazin shine shugaban lafuza na istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan lafazin shine kace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هكذا wannan lafazin shine mafi shika mafi kamala shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa sayyidul istighfar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi Irin addu'ar da zai yi idan ya yi tahiya bayan ya gama tahiya wace addu'a zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa daga cikin akwai istighfar ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lafazi ma na istighfari ne wannan idan aka yi zaman tahiya aka karanta tahiya har aka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi addu'o'i to ya kamata kai wannan addu'a ma eh, istighfari a cikin wato sallar to sa'an nan shi istighfari yana ɗauke da sharuɗa kamar uku zuwa hudu sharaɗi na farko ko ga mai ahalar yake cewa wa shurutu taubati annadamu ala ma fata wa Allah ya ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi ko ba haka ba wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wannan idan kama Allah laifi to ka zo da waɗannan sharuɗan guda abu na farko ka yi nadama akan mummunar aikin da ka aikata na sabon Allah ka ji abin yana damunka yana so sa maka rai me yasa ma ka aikata haka abu na farko kenan Sa'annan ka ɗaura niyyar ba za ka sake aikata wannan zunubin ba har iya rayuwanka matuƙar kana raye kai da wannan zunubin ba za ka sake aikata wannan sa'an nan kuma idan ma kana cikin aiki ne na sabon Allah to a wannan lokacin ka ƙaurashe wannan sabon Allah gaba ɗaya ka yanke wannan sabon Allah ne ba kana cikin sabon Allah sai ka yi gulma ka yi gulma ka yi gulma sai a yi iri ta mata ka sai a fashe da dariya shi astaghfirullah wannan astaghfarin bai zauna a mahallinsa ba an faɗi kawai an yi lafuza waɗanda suke na shashi faɗi kawai ba su da amfani ba su da tasiri a cikin zuciya haka nan kuma ba su da amfani a wurin Allah dole ne idan kana cikin sabon Allah ka ji hakan wato shirya ta zo maka to wajibi ne ka yi nadama ka daura niyyar ko ba za ka sake wannan sabon Allah ba kuma ka yanke wannan sabon Allah a daidai wannan lokaci idan kana cikin alaka da shin haramun ne to wajibi ne wannan haramun din ka yanke abin da yake tare da kai na haramun gaba ɗaya ka da shi a inda ka ɗauko shi shine wa ayyatukal ma'siyata fi sa'ati amma ba za ka yi aikata abin da yake haramun? ka tara misali dukiya na haramun kana zaune kana horewa da wannan dukiyar nan kace za ka yi istighfari baka mayar da wannan dukiyar ba to wannan lokacin istighfarin ka bai yi amfani ba idan ko laifi ne tsakaninka da bil adam to bayan ka zo da sharuɗin nan guda uku sai ka zo da sharaɗi na hudu shine ka je ka nemi gafaran shi wannan wanda haƙƙinsa ke hannunka ko kuma wanda ka zalunce shi ta hanyar ko gulma ko ƙarya ko makamanci haka ko kuma idan haƙƙinsa ne na dukiya ka maida masa sa'an nan sai ka zauna ka yi istighfari ka nemi Allah ya gafarta Allah ya gafarta ma ko kuma a'a ka je ka nemi ka shewa ne na maka abu kaza da kaza da kaza da kaza amma yanzu ban da halin biya ina neman ka yafe min abun nan da ɗauke maka haƙƙin ka dan shine ka yafe min ko ga bisa ga yadda Allah maɗaukai sarki ya yi mu ga ƙa'ida ta musulunci duk wanda ya shirya kunya yayi ƙarfin hali don neman rahamar Allah ya zo ya neme ka da ka yafe masa akan wani laifin da ya aikata to ba daidai ba ne ka yafe masa to shi yasa idan ka nemi irin wannan yafiyar wannan mutumin ya ke yafe maka kuma ka baka da halin biyan sa kai iya kokarin ka ka biya shi wannan abu matukar bai yafe maka ba idan baka samu iko ba ko da bara ya halatta ka je ka yiwo ka zo ka samu ka biya wannan mutumin haƙƙinsa idan hakan ma ku himma nasara ba har Allah ya karɓi rayuwarka to Allah zai shikita maka wannan abin da kai kokarin biya baka samu hali ba Allah zai biya maka saboda ka nemi wato ka tuba daga abin da kake ci Allah madaukakin sarki ya samu gani Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tuba daga kurakuran da muka aikata a za mu dasa aya ana abin da Allah subhanahu wa ya ba mu ladarsa amin da muka kusura Allah